daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da karatun littafin al'irshadu ila sahihi litiqat والرد على أهل الشرك والإلحاد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الله مدركين سركي يميسا كيانا خيري in ba manta ba har yanzu dai muna cikin al-mabhasu a inda ma da yake mana bayani akan tauhidul asma'i wa sifat wannan tauhidi yana magana ne dangane da sunaye da siffofi na Allah madaukakin sarki kuma shi ne cikon tauhidi na uku wanda mala ya zo mana da bayanansu a cikin wannan littafin. Karku manta mun yi bayani akan tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul rububiyya da shine anan mala yake mana bayani dangane da wannan kaso na uku tauhidul asma'i wa sifat wanda an samu kafirai na da da kuma waɗanda suke bin tafarkinsu a yanzu da suka yi musu suka yi jayayya suka ke shi imani kamar yadda Allah madaukin sarki ya aiko annabawa da manzanni a kan waɗannan sunaye da siffofi nashi a inda aka samu jahamiya da mutazila da asha'ira sun yi musun wannan tauhidi na al'asma'u wasu sifat a inda malam ya bayyana mana cewa an samu manya-manyan malaman musulunci sun yi rubutu mai matukan fa'ida da mahimmanci a kan wannan fage a inda malam ya zayyano mana sunayen malaman da kuma sunayen littattafan da suka rubuta domin su kyautata su inganta su gyara addinin Allah Allah maɗaukin sarki ya samu dace to sai malam ya ce wa awwalu man urifa anhu inkaru sifat farkon al'umman da aka fara samun su a duniyan nan <clears throat> suna inkarin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala Malam ya ce mushirikin mushirikil arab su ne wasu ɓangare ne na mushirikan larabawa allazina anzalallahu fihim qawluhu waɗanda Allah madaukin sarki ya saukar da ayan nan da Allah yake cewa ka kazalika ka fi ummatin qad khalat min qabliha umam litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum bin rahman. waɗannan mutane da Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikinsu. su ne kafiran makka <clears throat> wanda su allah maɗaukin sarki bai taba aiko wani annabi ko manzo a cikinsu ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai kasance su ɗinnan wasu ɓangarensu na daga abin da suka yi na ɓata shine ba su yadda da sunaye da siffofi na allah maɗaukin sarki ba a wani lokaci shi ne da allah maɗaukin sarki ya aiko annabi sai yake ba mu labarin irin yadda suka tare ya ce ka zalika arsalnaka ai kamar yadda muka aiko annabawa da suka zo kafin kai to haka kai ma a yau muka aiko ka fi ummatin ka zama manzo a cikin wata al'umman da kar min qabliha umam wanda kafin zuwan wannan al'umma taka an samu wasu al'ummomi sun gabace ta kafin kai ka zo ka ce Allah maɗaukin sarki ya aiko ka an samu wasu annabawa da manzanni waɗanda suka gabace ka sai Allah ya ce litatluwa alaihimul ladhi auhayna ilayka an aiko ka wajensu ne saboda ka karanta masu abin da Allah maɗaukin sarki ya maka wahayin shi amma sai dai wahum ya furuna bin rahman su waɗannan al'ummomin da aka aiko ka a cikinsu sai suka zama suna kafirce ma Allah mai rahama jama'a mun gano wannan da kyau ko ba na sun kafirce mashi a jimillance sannan ko malam zai bayyana mana irin kafirce mashi da suka yi a tafsilance ina fatan mun gano wannan da kyau malam ya ce wa sababu nuzuli hazihi al-aya yana daga cikin dalilin saukan wannan aya quraishan lamma sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama quraishawa ne yayin da suka ji annabi. yazkuruna rahman yana ambatan Allah mai rahama an karo zalika to sai suka yi musu wannan mun gano wannan da kyau suka ce kaji muhammadu tun yana ba da labaran da hankali zai iya ɗauka kaga kuma wayo ya koma yana ambatan abin da ba za mu yarda da shi ba kaji shi wa yana ambatan ar-rahman jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda su sun yi suna wajen musu ar-rahman da kuma aikin shi shine fa anzalallahu fihim sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya ya ce wa hum yakfuruna bin rahman so ɗannan an same su suna kafurce ma mai rahama ba su yadda da kira Allah maɗaukin sarki da sunan ar-rahman ba shi sanda Allah maɗaukin sarki saukar da suratul rahman sai da annabi ya nemi cikin sahabbai wane ne zai yi ƙarfin halin ya je ya same su a inda suke zama ya isar masu da wannan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abdullahi ɗan mas'ud ya ɗauki gabaran isar da wannan saƙo na annabi ya je ya karanta masa suratun rahman dama su ɗinnan suna inkarin ar-rahman sai suka ji ai ar-rahman ɗin shine allamal qur'an خلق الانسان علمه البيان suka ji siffofi da ayyuka da yanda Allah maɗaukin sarki yake ainan ne sai abu Jahali sai tashi ya kwaɗa ma abdullahi ɗan mas'udu mari ina fatan mun gane wannan da kyau wannan ɗaya daga cikin dalilan da malamai ne suka ambata na cewa saukan wancan aya dalilin saukanta kenan mala ya ce wa kara bunu jaririn ibnu jaririn tabari ko ya ambaci cewa anna zalika kana fi sulhin hudaybiya wannan abu ya faru ne a lokacin da aka zo sulhun hudaybiya asalin al'amarin sulhun hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune tare da sahabbai shi a nan garin Madina sai tara sai ce ai yayi mafarki cewa Allah madaukin sarki ya nuna mashi sun je sun yi umara a garin makka sun shiga garin salin alin babu wani matsala har ma an nuna mashi wasu sun yi saisaye wasu kuma sun aske kan tal to sai annabi ya shirya ya kwashi sa a wannan lokaci ana isa lokacin mutanen makka sun jiyo labarin ai ga manzon Allah nan da tawagan shi za su zo to shi ne sai suka yi marmaza suka sa aka tare duk wata hanya da annabi zai iya bi ya shigo cikin garin suka aika mai cewa su fa ba su yadda ba ba da ya musu ne zai shigo cikin garin nan ba to sai annabi ya tara jama'an da ya zo da su sai suka tsaya a bayan gari kusan su dubu da ɗari hudu ne jama'a mun gano wannan da kyau ko to a wannan lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya nada wakili ya aika masa da sakon manufofin da ya taho da su shine aka zaɓi sayyidina Usman dan Affan kasancewa Usman yana daga cikin waɗanda mutanen Makka suke girmamawa suke ganin shi da daraja da kima sai Usman ya tafi akan zai bayyana musu annabi ya zo yin umara ne ba ya zo rigima ba ne kun gano wannan da kyau ko to usman ya je ya same su ya gaya masu manufofin annabi duka sai suka ce duk da sun ji wannan manufa ba za su bar shi ya shigo cikin garin nan ba domin su ma suna da nasu dalilai na cikin gida sannan kuma suna da wasu dalilai na siyasa a waje domin kada al'ummomin da suke kawance da su su ji labarin gashi ya zo garinsu kuma sun bar shi ya shigo ashe adawan da suke nuna mai adawa ce ta ƙarya jama'a mun gano wannan da kyau ko sai suka ce to kai dai usman ga ka'aba nan ya tsawafi ka yi umaranka ka tafi amma shi dai ba mu yadda ya shigo ba to sai usman ya ce ina ai wallahi ba zai yi ba sai in an bar mai gidan shi ya zo ya yi to annabi yana bayan gari nan da nan sai jita-jita ta taso aka fara yada maganganu waɗanda ba kansu ba gindinsu aka ce ai usman sanda ya isa sun kama shi sun kashe shi nan da na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya fahimci cewa su sahabbai gaba ɗaya hankalinsu ya kamu kuma sun yarda da cewa an kashe usman sai ce a zo a yi mubaya'a a fada cikin garin duka aka zo aka yi manzan Allah mubaya'a Daga ƙarshe sai manzo Allah ya ce hazihi yadu usman wannan hannun usman ne sai annabi ya sa gashi ya mamu baya kenan anan annabi ya yarda da ingancin imanin sayyidina usman usman yana nan ko bai nan annabi ya wakilce shi usman yana raye ko ya rasu annabi ya wakilce shi kenan annabi yana tare da usman a raye da mutuwa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wannan ya nuna cewa kamar yadda malamai suka bayyana shi annabi yana da yaƙinin ba kashe usman ba shi yasa ya ce hazihi yadu usman jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi ne sai aka ɗunguma za a tafi sai ga sayyidina usman ya dawo to bayan ya ba da labarin duk abin da ya faru sai can an jima sai su waɗannan kakarar makka sai suka turo wakilin su wanda zai zo a zauna da annabi a rubuta yarjejeniya Shi ne sai aka turo suhail bin amr daga zuwan shi annabi ya ce to da sun turo suhail ana tsaran al'amarinsu zai yi Shi ne sai aka zauna za a fara faɗin manufofi shi ma manzon Allah ya faɗi nashin manufofin sannan a rubuta yarjejeniya tsakanin shi da su to a lokacin sayyidina ali ibn abi talib shine sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen rubutun wannan yarjejeniya su kuma kafaran makka suhail ibn amr shine ya zama sakataren su kuma jagoran wakilansu sayyidina Aliyu akan takardan sulhu sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai shi wancan wakilin kafirai suhail ibn amr sai bugi ya mike yace kuma wani irin sanade ne ar-rahmanir rahim mu abin da muka sani shine bismikallahumma ba mu san wani ar-rahman illa rahmanul yamama ina fatan mun gano wannan da kyau saboda haka ka goge ar-rahmanir rahim ba mu san shi ba ka tsaya ma bismika allahumma da ka san mun san kun san mun san a tsaya a haka ina fatan mun gano wannan da kyau zan Allah ya ce mashi shari Ali ya ce ar-rahmanir rahim din ya ce eh shari ina fatan mun gano wannan da kyau shi manzon Allah shi ya zo masu da ar-rahmanir rahim din a yau kuma sai aka zo aka rubuta saboda a tabbatar da zaman lafiya sai annabi ya ce a share ina fatan mun gano wannan da kyau shine a ciki Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wa idza qila lahum ijiduna ar-rahman qalu wa man rahman duk sanda aka ce ku zo ku yi ma mai rahama sujada sai su ce iye ka ji wani sanade da san iyawa wane ne kuma ar-rahman <laughs> sai ku yi iri-iri ana gani sai su kibauta bauta ma Allah madaukin sarki sakamakon suna musul ar-rahman to sai ali ya rubuta bismikalla umma kamar yadda annabi ya umarce shi a ƙarƙashin buƙatansu to sai ya rubuta haza ma salaha sahar suhail buna amr rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abin da suhaila ɗan amr wakilin ƙorashawa ya yi da muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suhaila ya ce ji kuma wani abu yau da mun yadda cewa shi manzon allah ne ma kore shi daga garin nan ya zo zai shiga garin mu hana shi matsayin shi na wakilin allah goge wannan rasulullahi ka rubuta mana muhammadu ɗan abdullahi wanda da wannan sanaban naka ba jama'a mun gano wannan amma a nan duk in ka kalla kafaran duniya ba za su ce masu masu tsaurin addini ba saboda yan uwansu ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma kai ko za a iya in ka kafe akan wani ra'ayi naka na addini ko na ra'ayi naka da ka fahimta na zamantakewa ko na siyasa to sai a kalla a ce kai din nan wai kai mai tsaurin addini kai mai tsaurin ra'ayi ne kai manufofinka suna da tsauri suna da kaushi jama mun gane sai annabi ya ce masakatare aliyu ibn abi talib soke wannan muhammad rasulullahi ka sa musu muhammad ibn abdullah na ali shi ma da sauran nashi dan tafasa kan nashi na dan hayaki shi ma sai ce ina sai dai kar ai sulhu da su na rantse da Allah hannu na dai ba zai goge muhammadu rasulullahi ba annabi ya ce goge ka kafa lahi shahida muhammadun rasulallah, in su ba su yadda ba allah maɗaukin sarki ya shaida cewa muhammadu manzan allah a nan dai ali ya ce annabi ya ce a nuna mai wajen saboda shi annabiyil ummi ne annabi ne wanda bai iya karatu da rubutu ba sai dai kuma ya zo da ilimin da ya gagari gwanaye waɗanda suka kware ma karatu da rubutu saboda mu'ujiza kai in ka zama ummi baka iya karatu da rubutu ba na ƙasa ce wajenka shi ko manzon Allah isa ne da cika ne wanda ya zo da abin da ya gagari profesoshin duniya gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne aka nuna ma annabi sai ya share wajen sai aka ce ƙa'ida na gaba a rubuta cewa bana ba za ka shiga garin makka ka yi umara ba saboda haka ka koma sai baɗi sabai suka ce maza Allah cewa fa kai kayan mafarki kaga za a shiga garin nan kuma mun zo ka ce a rubuta wannan ina mafarkin na yi ce mafarki na na nan daren dan ba abin da ya taba shi sai dai ban ce muku bana lalle za a shiga ba ina ba ta mun gano wannan da kyau sai yaushe ce a rubuta sai ne abin bai haɓe daɗi ba tun da aka fara rubutun sulhun haka dai aka rubuta kuna fahimtar wannan da kyau ko suka ce a rubuta babu yaƙi tsakanin mu da ku nan da shekara goma mai zuwa za a zauna lafiya babu hararan juna babu komi a nan ma zan Allah ya ce ya yarda sabai suka ce a'a don su so suke a marmaza a sharɗanta jihadi don su afka ma mutanen don sun masu abin da ba za su iya yafe musu ba sai annabi ya ce shekara goma nan suka yi ta korafi suka yi ta kuka suka yi ta menene sabai wanzan Allah ya ce haka za a yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan suka ce a rubuta cewa duk mutumin da daga cikin mummun ƙurayshawa ya musulunta ya bi ka madina to za ka dawo mana da shi mu hukunta shi amma idan naka na madina ya rarda ya bar addinin ka ya dawo wajen mu kuma ba za mu dawo da shi ba annabi ya ce a rubuta ya yadda Sabai suka ce a'a musulmin za a maida makafirai annabi ya ce kwarai saboda shi annabi ya san in ya tarbiyyance ka kan addini babu abin da zai raba ka da addinin nan in ga mutum yana wasa da addinin shi yana raba kafa yana yin abin da bai kamata ba to addinin ne bai ishe shi ba abin da yake faɗi na cewa ya yi imani ƙarya yake bai imanin ba shi annabi ya san cewa idan imanin ya riga ya ratsa jikinka ya shiga zuciya ya bi cikin jiyoji da ƙashi da ɓargo ko babu abin da zai sa ka ja baya duniya ne ko menene ba yanda za a yi yalwa ko wahala ya sa ka ja da baya kan addinin musulunci in ko kaga kana cikin kunci kana bin addinin sai ka shiga halin yalwa sai ka bari dama ba addinin kake ba talauci ne kake yi amma in kana cikin yalwa kana addini sai ya zama sanda ka shiga halin kunci ka bari dama ba addinin kake ba yalwa kake yi sunan addinin kai yalwa ko ka ce arziki wancan kuma sunan addinin shi kunci ko ka ce talauci dama ba musulunci yake yi ba mutumin da yake bin addinin musulunci sau da kafa babu wani yanayi da hali da zai shiga ya canza ina ba ta kunga gano wannan da kyau to shi kenan a wannan yanayi ana cikin rubutu sai ga wani ɗa na shi wakilin waɗannan shawa, ashe tintini ya musulunta sanda ya ji ga annabi nan ya zo yana bayan gari sai ya ƙoƙari kazar-kazar cinda sun saka shi a cikin mariya tsinka marin su ya fito shine suhail ibn amr yace ab ai sulhu ya tashi a daman da dana, sai annabi ya ce ɗauki ɗanka sabai suka ce ya za a miƙa shi gare su annabi ya ce ai ba zan zama mutumin banza ba ya tafi ina ba ta mun gano wannan da kyau to wannan sulhun da aka yi na hudaybiya an yi shi ne a jikin wani bishiya shine Allah madaukin sarki ya saukar da aya ce laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah madaukin sarki ya yarda da waɗannan mumine gaba ɗaya saboda mu da suka yi maka a ƙarƙashin wannan bishiyar domin Allah madaukin sarki ya san duk abin da ke cikin zuciyarsa da su kudurce na imani da yarda da kai Allah ya yarda da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine annabi ya tarkato su a bai shi daga nan sai suka komo madina to a cikin wannan sulhun kakkumanta an rubuta ar-rahman ar rahim sai suka ce ba su yadda ba shine malai yace hina katabal katibu bismillahir rahmanir rahim lokacin da sakatare ya rubuta bismillahir rahmanir rahim qalat quraish sai quraishawa tace amma rahman fala na'rifuhu kun ga ar-rahman ba mu san shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa duk wani abu da aka zauna ake wanda baka gane ba kar ka yadda a wuce wannan wajen ka ce baka gane ba in kuma wani abu ne ake rubuta na ka'ida na yarjejeniya na alkawari da amana kar ka yadda ka tashi ba tare da ka tabbatar da manufan addininka ko manufan jama'anka ko abin da ka yadda da shi ko mutanenka suka yadda da shi ba kar ka sake kai burin burin ko meye ake yi ka tsaya sai an tabbatar da abin da yake ne. daidai kaga su da suka zo da manufofinsu na son zuciya da ra'ayoyi na banza sun tsaye kan ra'ayoyinsu ko haka ake so kai ma ka zama Allah shiryar da mu wannan bayani ma ne yace ka duba littafin Jami'ul Bayan da Tabari na Imam Tabari a tafsir suwatar Ra'adi a aya ta talatin daidai a lamba na dubu ishirin da dubu uku a ko da casa'in da shida Jizgi na bakwai shafi na dubu uku da tamanin da biyar ina fatan mun gano wannan da kyau dubu ishirin da ɗari uku da casa'in da shida ne ba da dubu uku ba allah ya sa mu dace malam yake cewa warwa bunu jaririn aidan har ila yau ibnu jarir ya ruwaito an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi ɗan abbas Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'u sajidan annabi ya kasance in yi sujada sai ya riƙa roƙon Allah ya ƙuli yana cewa duk dai malam yana son ya bayyana mana dalilin saukan wancan aya da kuma irin musun da ƙurin shawa suke yi dangane da sunan ar-rahman to in ya sujada sai ce ya rahmanu ya rahim mana yana kiran Allah yana kokarin isar da bukatun shi al mushrikuna sai mushrike suka ce haza yaz'umu annahu yad'u wahidan suka ce <laughs> suna kai ka san mutum yana sai ba shi gantaka sai wata dariyar mugunta sai ne jam'a ku yana riya cewa wai yana bauta ma Allah shi daya in ga taba shi yanzu yake kulhu huwallahu ahad mun gane wannan yana riya cewa wai yana bauta ma Allah daya ne wa huwa yad'u masna masna amma kuma gashi addu'a shi bibbi yake kira yana cewa ya rahman ya rahim ya rahman daya ya rahim biyu kaga shi buha ko wane ne ar-rahman waye ar-rahim fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya qul ud'ullaha a ud'ur rahman in kun so ku kira ku ce ya Allah yi mana kaza in kun so iya kiran ku ce ya ar yi mana kaza ayyamma tad'u Allah ya ce kowane ɗaya daga cikin sunaye da siffofin Allah kuka kira falahul asma'ul husna ku sani Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa ina fata mun gano wannan da kyau sunayen Allah sun tsaran ma kowane suna kyawu wa qala ta'ala fi suratul furqan a cikin suratul furqan ko sai Allah yake cewa wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman su da ma ɗabi'un waɗancan ƙurayshawa na makka sun kasance duk sanda aka gayyace su yi ma Allah mai rahama sujada sai su ce waye kuma ar-rahman mun gano wannan da kyau waye wannan ne rahaman da sani masujjada maimakon su sai Allah ya ce wa za hun nufura wannan sai ya kara musu kangarewa da nisantar abin da Allah maɗaukin sarki yake so ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce fa ha'ula'i to kun ga waɗannan kafiran larabawa waɗanda asali aka same su suna musu sunaye da siffofin Allah hun salaful jahamiyya wal asha'ira su ne waɗanda suka gabaci jahamiyya da asha'ira wajen musu sufofi da sunayen Allah ina fata mun gano wannan da kyau in dai daga annabi suka koyo to shi manzon Allah yana tabbatarwa ne baya korewa Lokocin da aka duba ka aqidan jahamiyya da aqidan asha'ira suna musu sunaye da sufofin Allah madaukakin sarki sai a gane ok ga magabatansu can da suke koyi da su su ne waɗancan mushirikan shawa nan fi kare asma'illahi wa Fatihi wajen in kare da suke wa sunayen Allah da siffofin shi mala ya ce wa bi isa salam tir da waɗannan magabata na jahamiya da asha'ira na bi isa khalab tir da waɗannan 'yan baya waɗanda suka yi koyin mugun abu daga wajensu afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni shine malai ya iktibasi da wannan aya yace yanzu su jahamiya da su asha'ira da sauran batattu irin su za su ɗauki waɗannan mushirikan maka ne irin yadda a yau kuma ake kwaɓanku na cewa kar ku ɗauki iblis shi da zurmiyan shi abun koyi ɗauke su masoya min duni a watsar da abin da Allah ya tabbatar da manzan shi wahum lakum adu Allah ya ce kar ku manta fa su makiyanku ne bi isalil zalimin badala tar da wannan musanye da waɗancan mushrikai suka kawo saboda su musanya addininsu ina fata mun gane wannan da kyau a waye gare ga abin da Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar a cikin ingantattun hadisan shi sai kuma a same ka kai a yau wai kana musu wannan abin da ya tabbata Allah ya sauwaka kuma sai aka duba aka ga su wane ne suke musu wannan abu sai ga yan adawan annabin ne waɗanda suka musa duk abin da Allah ya saukar mashi su ne aka same su a asali suna musa wannan abin da a yau kai ma kake musawa a lokacin da shi annabi yana tabbatarwa su suna musawa kai ko maimakon ka tabbatar cin da kai ka ce mabiyin annabin ne ya ka same ka kai kuma kana tabbatar da abin da magabta abokan hamayyar annabi suke korewa jama'a mun gano wannan da kyau ne za ka ji ba su yadda Allah yana saukowa daga sama ba duk su ne ko mun gano wannan su ne ba su yadda Allah yana kan al'arshi ba in ka ce Allah yana sama sai cewa sai dai cewa yana ko'ina su ne waɗannan jami'a ɗin da a Allah shi kiyaye ba da ya ce amman rasulu a tuba'uhum amman rusulu kaga su manzanni da waɗanda suke bin manzannin saura ƙafa khususan khatamahum muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ma da ya ce musamman ma cikamakin annabawan wato manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sahabatuhu al-kiram da sahabban nan nashi masu daraja wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma bayan Allah na ƙwarai da suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa fahum su waɗannan yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu suna siffanta Allah maɗaukin sarki ne da abin da ya siffanta shi. in an ce Allah a ina yake sai ka ce a ina Allah da kanshi ya faɗa yake mun gane da wani zai tambaye ka Allah yana ina ne sai ka ce Allah shi a Qur'ani ya ce yana ina ne mun gano wannan da kyau ko sai ka ce ya ce yana sama a amintum man fis sama wane ne man fis sama Allah ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi mala'iku suna tattakawa hadda mala'ika jibrilu zuwa wajen shi a ina a sama ya ce ilaihi ya tsadul Kalimu tsayib Wal'amalu salih ya rafa'u Allah ya ce ibadu masu kyau kalmomi masu daɗi masu nagarta zuwa ga Allah suke hawa su tafi a amintin man sama ga dai ayoyi nan da yawa to ƙur'ani ya tabbatar da Allah yana sama ko to mun ce Allah yana sama to ya manzan Allah ya tabbatar shin annabi shi ma yana da aqidan Allah yana ko ina sai a tambaya annabi wata rana akwai wani sahabin shi mai suna Muawiya dan Hakam as-Sulami yana da wata baiwa da take zuwa take kiwon dabbobin shi a bayan gari a tsakankanin duwatsu to sai ya zamanto ɗaya daga cikin awakin shi karkeci ta cinye ta da ta dawo ta faɗi shi ya ji haushi ya ji zafin rasa wannan akuya tashi sai fisge bulalan da ke hannunta take kiwon dabbobin da shi sai ya make ta da shi sai ta faɗi ta suma hankalin shi sai ya tashi matuka ya ji tausayinta ya zo ya gaya ma annabi abin da ya yi shi annabi ya ce haba laifinta ne ya mai faɗa ya nuna mai rashin kyautawa abin da ya yi to ne a daidai wannan lokacin ya ce ya manzan Allah ba na yantar da ita ba sai annabi ce kai dai je ga kawo mana ita mai mata jarabawa to ne da aka zo da ita sai annabi ce mata ke baiwa aina lahu ina Allah yake ke ta daga ido ta kalli sama ta nuna da hannu ta buɗe baki ta ce fi sama Allah yana sama a gaban wa gaban annabi sai ya ce wa man ana ni kuma wane ne sai da ce an rasulullah kai kuma ai manzon Allah ne sai annabi ya ce ma muawiya dan hakan as-sulami itiqha fa innaha mu'mina in tadda ta ai wannan mu'mina ce hadisin yana nan cikin muslim kuma annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan wanda suke ƙasa da ku sai wannan da yake cikin sama sai ya ji kan wane ne a cikin sama in ka tashi addu'a kana ɗaga hannu ina don kana roƙon wa Allah yana ina da aka tashi Isra'i da Mi'raji ina aka yi annabi saboda Allah yana ina yace ce rahmanu 'alal arshi stawa ina fatan mun gano wannan da kyau yasa jama'a kowa ya ji tsoron Allah kan abubuwan da yake yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to ne sai malai ya ci gaba da cewa su waɗannan bayan Allah suna siffanta Allah manaukin sarki ne da abin da ya siffanta kan shi shi fauna an anhu ma fahu an nafsihi sannan kuma suna kore ma Allah manaukin sarki abin da ya kore ma kanshi wa yunkiruna ala man yukhalifu hazal manhaj sannan suna inkari ga duk wanda ya saba ma wannan ingantaccen manhajin jama'a aiki uku ne abinda Allah da manzon suka tabbatar suna tabbatarwa don suna koyi da Allah da manzon shi na biyu abinda Allah da manzo suka kore ma Allah suna yarda da wannan korewa ba sa danganta wannan na ƙafa ga Allah subhanahu wata'ala sannan duk mutumin da yake kore abinda Allah da manzon Allah suka tabbatar to su suna inkari ba su yarda da shi in mutum ya zo yana ƙoƙarin tabbatar ko tabbatar da abin da Allah da manzon suka kore ma Allah da su wannan bayan Allah suna inkari game da abin da wannan yake yi jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa ya zama wajibi ka tsaya ka tsatsafa aqida ingantacciya daga wajen mai ita shine Allah da ya aiko annabi da ita Allah ya shiryar da mu mala ya ce faƙadarawa abdurrazzaq haƙiƙa abdurrazzaq ya ruwaito an ma'amarin an tawus daga ma'amar daga al'imam tawus an abihi an ibn abbas radiyallahu anhuma daga sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda annahu ra'a rijalan intafada ya ga wasu mutane ne sun ɗan nuna alamar razana ko araman ƙin abu da ƙyashi a ransu lamma sami'a hadisan anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da suka ji wani hadisi daga annabi fishifati dangane da hadisin da ke tabbatar da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala istinkaran lizalika suna masu inkarin wannan abu suna ganin af ina za a ce Allah maɗaukin sarki yana da wannan wa sai shi ibnu abbas ya ce ma faraka haula me ya razana waɗannan mun gano wannan yajiduna riqqatan inda mahkama muhkama yayin da suka ji aya da ta zo ba a iya tawilin da ta tabbatar da wani abu sai ga shan razana wa ya halikuna inda mutashabih in kuma abu zo yana ɗaukar wasu ma'anoni da yawa ma'ana mutashabihi wajen imani da bin shi kuma sai su halaka dama Allah ya gaya mana wanda zuciyar shi akwai zayin akwai karkata sai ya ne sai mu mutashabi yanzu Allah ya ce fauka fawqa aydihim sai ka ce hannun Allah kan su. ba ka annabi ya fassara mun sai ka ce karfin Allah kan karfin su kake ba haka Allah ya faɗi wannan muhukama ne sai ga mutum baya son ya fassara ta yadda Allah ya ce a fassara yana tsoron wannan fassara kun kuma abin da ya zo sha shabihi ne kaga ya jefa kanshi a cikin rikicin da ba a sa ya iya fita duniya da lahira mun gano wannan da kyau ko wannan asari al-Imam Abdurrazzaq ya da shi a cikin littafin shi al-Musannaf a kitabul Jami' lamban hadisi na 20895 a juz'i na 11 a shafi na 423 Allah ya sa mu dashi mala yace yushiru radiyallahu anhu ibnu abbas yana nuni ne ila unasin yahduruna majlisahu ga wasu mutane da suke halattowa majalisin shi min ammatin nasi daga cikin gama garin mutanen gari bi annahum idza sami'u shay'an min nusus sifat cewa idan suka ji wani abu daga cikin alkur'ani da yake tabbatar da siffofin Allah wahiyar minal muhkam yana daga cikin muhukami wanda bai ɗaukan fassarori da murfe ma'ana hasala ma'ahun farakun sai ga sun razana mala ya ce wanta fago kalmunkiri da laha sai ga sun raurawa abin ya tada hankalinsu kamar shi musu wannan abin su iya da shi malu ya ce fahim kallabi na ƙarar lahufi to irin waɗannan mutane sun yi ɗaya da mutanen da allah maɗaukin sarki ya yi jawabi a kansu ya ce mallabi na fi ƙulubihin zai kaga waɗanda suke da karkata cikin zuciyarsu fayyattabi'una ma ta sha baha minhu za a ga suna bin abubuwan da suke da shubuha ibtiga alfitna suna masu neman tara tashin tashina cikin mutane wabtigha'a ta'awili kuma suna neman su karkatar da ma'anan shi da fassaran shi bayan da Allah ke nufi ba duk mutumin da yake da cutar zain a cikin zuciyar shi wannan shine dabi'ar shi in aka ce yawma yukshafu an saqin ranan da Allah zai yaya kaurin shi ka fassara abin da Allah ya faɗi in ka ce yanzu Allah na zai kaure ina ruwanka kaure irin naka ne mun yi bayanan wannan a karatukan mu da suka gabata a baya ina fatan mun gano wannan da kyau da hannunka da hannun ka iri ɗaya ne Jama mun gano wannan da kyau ai ba iri ɗaya ba ne ko iri ɗaya ne shi sa kai ta buga misali a kan haka za a ga abu sun yi daidai wajen suna mun gano wannan da kyau ko al-ishtiraku fil ism la yaltazimu al-ishtiraku fil ma'ana tarayya wajen suna baya lazimta wai sunan ya zama mai ma'anan ya zama daya motar gaba ta da ido ne da idanka da idan ruwa ɗaya ne da idanka da idan motanka ɗaya ne jama mun gano wannan da kyau ko amma haka za ga mutane suna ɗauko waɗannan abubuwa sai su ce kaza ne sai su zama mushabbiha ko zama mu'attala ko kuma su zama gaje su ga irin su suna ta ilin asma'ullahi wa sifatihi Allah madaukakin sarki ya kiyaye malam sai yake cewa fayyada ulal muhkama sai ga abin da ya zo yana tabbatar da abin da ake son su yi imani da shi kai tsaye sai su ƙi sai su watsar da shi wa yattabi'una mutashabiha sai ga suna bin abin da yake da rikici wa yu'minuna bi ba'd kitabi a lokacin zaka same su sun yi imani da wani bangare na littafi wa yakfuruna bi ba'd kuma suna kafirce ma wani sashi ina fata mun gano wannan da kyau sai ga sun yi imani da wani bangare wani ima bangare kuma sun yi watsi da shi mara ya ce wani susu sifat kun ga nasoshi da suka zo suke tabbatar da sufofin Allah minal muhkam suna daga cikin wanda suke ɗaukan ma'ana ɗaya ne ba su ɗaukan wani ma'ana da yawa za ka sami sai su ta gayyato aure da yawa sai zo sai su ce wai ai wannan yana daga cikin abin da za su kafa hujja da shi wajen lalata siffa ko kuma sunan Allah wannan ba daidai ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai bai sun ce ai gashi qur'ani ya ce wa huwa allazi fis samai ilah wa fil ardi ilah Allah yana sama yana kasa yana koya yana tace a'a ƙarya ne asalin aya shine wa huwa allazi fis sama ilah Allah shine abun bautan na sama wa fil ardi ilah kuma shine abun bautan na kasa shine ma'anar shi halittun da ke sama mala'iku da annabawa da sauransu gaba ɗaya wa suke bauta ma a sama Allah halittun ƙasa mutane da aljanu da kowa wa suke bauta ma shi kuma Allah yana ina yana kan al'arshi ar-rahman ala al'arshi stawa sai ce gashi Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard Allah ne a sama Allah shi ne a ƙasa sai ya ce kai natsu ba ma'anan shi ba nan mun gane wannan da kyau ko asalin ma'anar ayan karanto ayan tun daga farkon sura alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu godiya ta tabbata ga Allah wanda shine wanda ya halicci sammai da ƙasai sai ya sanya duhu da haske Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza Sai sai da gama lissafo ayyukan Allah maɗaukin sarki suna kaza suna kaza suna kaza sai ce wa huwa Allah sai kai wakafi a nan mun gano wannan da kyau ko wane ne wanda ya waɗancan ayyuka cikin waɗancan ayoyi da karanta gaba ɗaya shine wa huwa Allah shine Allah jumla ta cika da gare nan fi samawati wa fil ardi a cikin sammai da cikin kasai ya alamu sirrakum wa jaharakum yana sanin abin da kuka ɓoye yana sanin abin da kuka bayyana akwai inda aka ce Allah akwai na yake a ciki ko kuma ka ce wa huwa Allahu fi samawat Allah shine wanda yake sama wa fil ardi nan ƙasa kuwa kasancewan shi a sama ya alamu sirrakum wa jaharakum yana sanin abin da kuke ɓoyewa da wanda kuke bayyanawa a ina aka ce Allah yana ko'ina. ko kuma ka fassara wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard yayi daidai da wa huwa allazi fis samai ila wa fil ardi ila shine abun bautan na sama shine abun bautan na ƙasa ba inda aka ce na ko ina duk ayoyi da suka zo waɗanda suke tabbatar da sunaye da siffofi na Allah madaukin sarki mu muhukamai ne shi yasa muka kawo maka wannan muka buga maka misali da ita domin ka suruɗa ka Allah shiryar da mu mala ya ce ya ƙara'u hal muslimuna musulmi suna karanta waɗannan ayoyi wa ya ta dara suna ha kuma suna darasinta su koye ta wa ya famuna ha kuma suna tsayawa su fahimci ma'ananta wala min ha shay'an ba sa inkarin komi a ciki jama'a yanzu waɗannan ayoyin da aka kawo ba kun fahimce su ba sai wani sai zai ce maka ai gashi ne a cikin alkur'ani Allah ya ce ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik ya ce ai gashin Allah ya ce ba za ku taba zama ku biyu ba face shi uku shine na ukun ba za ku zama ku uku ba face shine na hudun ku kaza kaza in ina nan da kai ai Allah shine na kaza Allah yana nan sai ya ce kai dan Allah ka nutsu malam kai aka saukar mu aya a'a wa aka saukar mu aya sai ya ce maka manzon Allah ne shi ya manzon Allah fasara aya in duk bai gane sai ka ce to karanto ayan daga farko mai Allah ya ce ayan fa Allah ya bude ta da ilimi ne ya kulle ta da ne ilimi abin da yake nufi sai a kalli karinan me yasa Allah yake magana ma kunu min najwa salafatin ai illa huwa rabi'uhum bi ilmi mun gano wannan da kyau ko wala khamsatin illa huwa tharisuhum bi ilmi amma ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba ina fata mun gano wannan da kyau abin da ya kamata a fahimta kenan amma kiri-kiri sai a ki saboda ana da aqidan da za a zo an jima a ce maka an gani shi mutum zai shiga ɗaki ya kulle ƙofa ya taso yin mafarki wani aljini ya ba shi tsoro sai zo sai ce maka waya da Allah in ya ce maka Allah yana kan al'arshi to kaga za ka buƙaci tambayar shegi ka ce da kumbu a kulu haka zuwa kai ka ko koyaya amma in ya gina ka a dama yana ko ina to kwakwalwarka za ta iya daina na a ɗakin masu hau jama kun gane wannan da kyau ko ne abin da ba ke ta kokarin ya rushe wa qala wake malam waki'u yake cewa adarakna al-a'mash wa sufyan yuhaddithuna bi na bihadin a mun ce mun haɗu da manyan malamai malam a'mash da malam Sufiyan suna karantar da waɗannan hadisai ya a Hadisu shifat yana nufi da waɗannan hadisai da ke tabbatar da siffofin Allah wala yunkirunaha ba sa inkarin komai ta hanyar murɗe ma'anan da lalata ma'anansu mala yace wa inna ma yunki yunkiru hal mubtadi'a masu inkarin waɗannan sunaye da sufofi na Allah sune yan bid'a min al daga cikin jahamawa wal mu'tazila da kuma mu'tazila wal asha'ira da asha'ira allazina saru ala manhajin mushrike quraish waɗanda suke bin addini irin na mushrikan qurayshawa yakfuruna Rahman. waɗanda suke kafirce ma Allah mai rahama wa yalhiduna fi asma'illah suke zurfafawa da wuce gona da iri wajen sunaye da siffofin Allah wa qala Allah ta'ala haƙiƙa ko gashi Allah madaukakin sarki ya magana dangane da su ya ce? walillahi asmaul husna Allah maɗaukin sarki yana da wasu irin sunaye da suka fi kowanne kyawu fad'uhu biha in kun tashi roƙon Allah ku roƙe shi da waɗannan sunaye wa na ladina na fi asma'ihi ku bar waɗanda suke wuce gona da iri dangane da sunayen Allah sai ji zauna ma kanu ya amalo za a yi masu mugun sakamako da irin abin da suka kasance suna aikatawa fa asbata li nafsihi asma al-husna sai Allah maɗaukin sarki a cikin wannan ayan muka ji yana tabbatar ma kanshi cewa yana da wasu irin sunaye mafiya kyawu wa amara an du'a biha kuma Allah maɗaukin sarki yayi umarni da a roƙe shi da su wa kaifa yud'a bima lam yusammani to dan me za a roƙi Allah madaukin sarki da abin da shi Allah bai kira kanshi da shi ba wala yafhamu ma'anahu kuma ba a fahimtar ma'anan shi ala za'ani ha'ula mun gano wannan Allah ya kira kanshi da kaza ya ce ka roƙe shi da shi sai kuma a ce ba a san ma'ana abun ba to ya za ka roƙe shi da abin da kai ma baka san ma'anan shi ba shi yasa duk sunayen Allah da sufofin Allah an san su kuma an san ma'anan su masu musun su ba gaskiya suke a kai mala yace wa tawaqqada ha'ula'i alladhina yulhiduna fi asma'ihi har ma ga shi a ciki Allah madaukin sarki yana alkawarin narkon azaba ga waɗannan da suke wuce gona da iri don gaina da sunayen shi fayamfuna ha anhu suke ƙoƙarin kore ma Allah madaukin sarki waɗannan sunaye nashi auyu awiluna ha ko kuma suke tawilin su an ma'ani ha su karkatar da su daga ma'anoninsu a sahiha ingantatta بأنه سيجزيهم على عملهم بالعقاب والعذاب cewa Allah madaukakin sarki zai masu mummunan sakamako ta hanyar yi musu uquba ta hanyar azabtar da su sakamakon mugun aikinsu kama wasafahum bil kufuri kamar yadda cikin ayan Allah madaukakin sarki ya siffanta su da kafirci fi qaulihi ta'ala a inda Allah ya ce wa hum yakfuruna bir rahman ashe kin yadda da suna ko siffar Allah maɗaukin sarki yana da gaban da zai iya kai mutum zuwa ga kafirci mala yace falihaza kaffaral ta kafirun min ahli sunna da wannan yasa da yawa daga cikin ahli sunna suka kafirta yan jahmiyya ina fatan mun gano wannan da kyau iri kiri suka kafirta su sakamakon bijire ma abin da Allah madaukin sarki ya tabbatar da shi ce ya ce ƙalibin alƙayyim rahimahullahu ta'ala ibn alƙayyim allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya faɗi a cikin nuniya na shi ka duba sharhin nuniya na ibn alƙayyim labi isa a shakare juz'in farko shafi na 290 a ciki ibn alƙayyim yake cewa laqad taqallada kufrahum 50 fi ashrin min al-ulama'i fil buldani واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاهم قبله الطبراني yake cewa hakika an samu daga cikin manyan malamai sun fi mutum hamsin waɗanda suka kafirta manyan malaman jahaniya da suke da waɗannan mugayen akidu wanda a garuruwa an samo su za a ce malamin jami'a na gari kaza yana musu suna da sufofin Allah shi mai kafi ne sai da aka lissafo manyan sun bi goma wanda ya bada labarin haka akwai al'imaman lalaka'i ya bada labarin sha malaman ahadu sunna sun kafarta jahmiya haka ma kafin shi al'imaman ƙabarani shi kan shi ya faɗa haka ina fatan mun gano wannan da kyau ibn al-qayyim kenan ya kawo nashi gudunmawa Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi to bayan waɗancan bayanai da mala ya kawo mana sai kuma ya ce wujubul ihtirami asma'illahi subhanahu wa ta'ala a wannan gaba za a yi mana bayani ne da ke ɗauke da wajabcin girmama sunayen Allah madaukin sarki jama'a sunayen Allah ana girmama su ana martaba su fa'a wasa da sakaci da su murɗe ma'anansu da ƙin yadda da abin da suke hukuntawa yana daga cikin rashin girmama su qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Lallai Allah maɗaukin sarki yana da wasu irin sunaye mafiya kyawo saboda haka ku roƙe shi da su wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da waɗannan waɗanda suke wuce gona da iri dangane da sunayen Allah suke lalata ma'anansu suke inkarinsu su ne masu ilhadi Allah ya ce ku rabu da su sai ji zauna ma kanu ya amalo za a yi musu mugunyar sakamako irin mugun aikin da suka kasance suna aikata jama mun gano wannan da kyau ko wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illahu babu wani abun bautawa a bisa cancanta sai shi Allah lahul asma'ul husna lallai Allah maɗaukin sarki yana da wasu irin sunaye da suka kowanne kyau jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ina sunaye. da annabi ya kawo haka yi irin wannan murda ma'anarsa irin wanda kake yanzu ba haka yi ba saboda haka yanda annabi ya imani da su ya aiki da su ya fahimce su ya fahimtar ya karantar aka yadda aka yi imani da su to haka za a yi a yanzu ba irin naka karkataccen ma'ana da Allah maɗaukin sarki ya saka ka cikin mulhiduna ba Allah shi kiyaye mala yace yukhbiru ta'ala anna asma'ahu husna a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukin sarki yana ba da labarin cewa lalle sunayen shi kyawawa ne ai isanu masu kyau ne kada balagat ghayatun fil husni sun kai matuƙa wajen kyawu fala ahsana minha mun gano wannan da kyau ko babu wani abin da ya daidai da su ko ya ci masu ko ya ƙara masu wajen kyau lima ta dullo alaihi min shifatil kamal saboda abin da waɗannan sunaye da siffofi na Allah madaukin sarki suke nuna zuwa gare shi na siffofin cika wani otul jalala da kuma kamanceceniya masu ɗaukaka fahiya ahsanul asma'i wa akmaluha su ne mafiya kyawar sunaye kuma mafiya cikansu wa asma'uhu subhanahu tawqifiyya bale ce kun ga sunayen Allah madaukin sarki to ba a ba kowa daman ya shiga ya fice ya tasarrufi a cikin su ba yanda ka ji su ko haka ake son ka faɗe su yanda annabi ya faɗe su ya fassara su fala yajuzu lana an nusammiyahu illa bima samma bihi nafsuhu bai halatta ga kowa ya raɗa ma Allah maɗaukin sarki wani suna ba sai fa da irin sunan da shi Allah maɗaukin sarki ya sanya ma kanshi aw sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko shi annabin shi ya sa ma Allah da kanshi malai ce wa qawluhu ta'ala fad'uhu biha ku kira Allah da su ayi is'aluhu wa tawassalu ilayhi biha shine ku roƙi Allah da waɗannan sunaye kuma ku yi tawassuli ta hanyar kamun ƙafa da su a wajen Allah kamata ƙula kamar yadda kake cewa Allahumma firli warhamni Allah ka gafarta man Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim saboda kai Allah mai gafara ne mai jin kai wane ne al-ghafur waye ar-rahim kaga nan kana kamun ƙafa kana roƙon Allah da sunayen shi ko bari ya ce wa asma'uhu subhanahu kafira sunayen Allah madaukakin sarki masu yawa ne la tuhsaru ba wanda yake kirdige su wala tuhaddu bi adadin ba yi saka ce ga iyakansu ba minha masta asara Allah bi ilimi. daga ciki akwai wanda Allah madaukakin sarki yake banta da sanin su ba wanda ya san su sai shi fala alamuhu malakun muqarrabun babu wani mala'ika duk kusancin shi da Allah da ya san su wala na nabiyyun mursalun babu wani annabi duk darajar shi wanda ya san su kama fil hadisu sahih kama yadda ya zuwa cikin ingantaccen hadisi annabi yana cewa as'aluka bi kullis men, Allah ina roƙonka da dukkanin wani suna huwa laka wanda sunan nan naka ne sammaita bihi saka, wanda kai da kanka ka raɗa ma kanka suna da shi au anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittanka wannan suna naka a wista asarta bihi fi ilmin gaibi indaka ko kuma ka tattare wannan abun a cikin ilimin gaibi wanda yake wajenka da babu wanda ya san shi kai kaga kenan Allah yana da sunaye barkatai sai dai akwai sunayen da shi ya bar ma shi sanin su babu wani wanda ya san su kowane ne shi wannan hadisi mala ya ce shi a cikin jeren giyan hadisan da ibn mas'udin ya ruwaito a lamba hadisi na dubu uku da sha biyu a jiz'i na biyu shafi na arba'in da bakwai ina fatan mun gano wannan da kyau to bayan da mala ya gama mana waɗannan shimfiɗu gaba ɗaya sai ce qalal imam ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya ji kanshi faja faja'ala asma'ahu salasata aqsamin a cikin wannan hadisi in kun lura Allah madaukin sarki sai ya sanya sunayen shi sai suka zama kashi ɗaya har kashi uku ne mun gano wannan da kyau ko akwai wanda ya sanar da wani mun gano wannan cikin mala'iku da annabawa da manzanni akwai kuma wanda shi Allah madaukakin sarki ya bar ma kanshi sanin su ne sannan akwai wanda ya saukar da su a cikin alkur'ani da kowa ya san su ina fatan mun gano wannan da kyau sakamakon kurewar lokaci da izinin Allah za mu saurara a nan sai in Allah madaukakin sarki ya raya mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga nan sai mu ji menene malam zai mana sharhin waɗannan gaɓoɓe da shi kanshi Allah maraukin sarki yayi bayani annabi yayi yi bayani dangane da Allah subhanahu wa a cikin wannan hadisi dangane da sunayen shi da sukofin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah